This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na amfani sarauniya Far'a da nomad da lol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba Ibrahim Almasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. A ƙasar Yemen 'yan tawayen Huti suna tsare da wasu Amurka guda hudu. Majalisar Dattawan Amurka na sake duba yiwuwar ƙara wa'adin ikon tsananta harkokin tsaro. hukumar ba da lamuni ta duniya ta yi harsashen raguwar haɓakar tattalin arzikin ƙasar ukraine to kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za ku ji cewa buhari ya fara naɗe-naɗe a sabuwar gwamnatinsa amma game da kame-kame kakakinsa ya ce a saurara saboda kotunan shari'a su ya kamata su fidda mai gaskiya da mara gaskiya amma ba zato ko zargi kawai a to in aka ce za a fara yin haka ita kanta demokradiyyar rusa ta zaya a najeriya To za kuma ku ji cewa Buhari zai fuskanci kalubaloli da dama ciki har da daɗaɗɗiyar matsalar nan ta wutar lantarki. Yanzu ha kamfaninmu muna bin gwamnati biliyan bakwai da basu biya ba wannan ka bada wuta. Kuma da yake yau take ranar iyaye ta duniya baki ɗaya, za ku ji tsokaci kan tasirin iyayentaka. sannan kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya inda a yau za a ji wurwurin da aka yi game da wani fili a bauchi yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya tuku ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya lahadi cewa 'yan tawayen huti na, na kasar yemen suna tsare da wasu amurkawa 'yan tawayen hut ne suka hambara gwamnatin yemen da amurka ke goyon baya har yanzu 'yan hutun suna ci gaba da fafitakar neman samun cikakken iko a kan kasar ta da ta fi kowace kasar laraba talauci a filin a daren duniya wata jarida the washington post ta ruwaito cewa ana tsare da 'yan amurka hudu a sana babban birnin yemen kuma duk kokarin da amurka ta yi na samun sakosu ya ci tura. To sai dai jaridar ta ce babu jami'in gwamnatin Amurka cikin waɗanda ake tsare da su. Ana kyautata zaton uku cikinsu ma'aikatan wasu kamfanoni da ke zaman kansu yayin da na hudun ba a san aikin da yake yi ba. Yana da fasfo ɗin zaman ɗan Amurka da kuma fasfo ɗin ƙasar Yemen. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce muna ƙoƙarin samun sako su, amma jami'in ya ƙi ya ƙara bayani a kansu. ko bayyana sunayen mutanen da da kuma halin da suke ciki kawo yanzu dai saudiya na ci gaba da kai hare-hare da jiragen sama tare da taimakon leƙen asiri da amurka ke yi yayin da 'yan tawayen hutu da ƙasar iran ke goyawa baya suke daɗa kutsawa birnin aden mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin yemen shi kuma shugaban ƙasar abdu rabu mansur hadi da amurka ke marawa baya ya arce zuwa kasar saudiya kawo yanzu dai rikicin kasar na yemen ya laƙuma kimanin rayuka dubu biyu majalisar dattijan amurka a wani zaman da ta yi jiya lahadi na ba sabon ba ta ce tana duba yiwuwar sake tattauna ƙara wa'adin ikon tsananta harkokin tsaro wanda ke dab da ƙarewa 'yan majalisar sun taru a washington awa ɗaya bayan babban jami'i mai kula da tattara bayanai na sirri a harkokin tsaron amurka ya ba da gargaɗin cewa 'yan ta'adda suna nan suna neman duk wata kafar da za su yi amfani da ita wajen aikata ba daidai ba muddin aka yi sake da abin da ke da nasaba da leƙen asirin babban daraktan hukumar kula da harkokin tsaro na ƙasa john brennan a cikin wani shirin gidan talabijin na cbs wanda ake kira Face the Nation ya buƙaci 'yan majalisar dattijai da su sake sabunta wannan dokar wadda za ta ci gaba da baiwa hukumar leƙen asiri damar naɗar bayanan miliyoyin jama'a a cikin amurka domin daƙile masu ƙoƙarin kai wa ƙasar hari ko kuma wani abu mai kama da haka brennan ya ce 'yan ta'adda suna natse suna kallon abin da ke faruwa cikin amurka kuma ko an samar da wadatattun bayanan sirri ko a'a ko kuma an canza manufofi ko a'a buƙatar su dai su samu kafa domin aikata abin da suke so ya ce don haka har idan aka yi sake da wannan batu domin ganin yadda ake aikata ta'addanci a duniya to wajibi ne amurka ta kare kanta daga wannan al'amarin hukumar bada lamuni ta duniya ko imf a takaice ta yi harsashen haɓakar tattalin arzikin ƙasar ukraine zai ragu ƙasa da ɗigo tara cikin ɗari to sai dai hukumar ta ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi da ƙasar kan canje-canje da ƙasar za ta yi domin hukumar ta ƙara mata taimako jiya lahadi hukumar ta bayyana raguwar haɓakar tattalin arzikin da a da can ta yi hasashen zai ƙaru da ɗigo biyar a watan afrilu hukumar ta ƙara da cewa za a samu hawa-hawar farashin kaya da kashi arba'in da shida cikin ɗari a wannan shekarar hukumar ta imf ta alakanta hawa-hawar farashin ne da tashin farashin man fetur da kuma ta taɓarɓarewar darajar kuɗin ƙasar a wannan shekarar saboda aika-aikar 'yan tawayen ƙasar da ke samun goyon bayan rasha duk da rashin da ta yi wakilin hukumar nikolov georgiev da ke kula da yukurin a jawabinsa na jiya lahadi ya ce nazarin mako biyu da suka yi akan yadda za su cimma yarjejeniyar fitar da kasar daga kangin bashi ya nuna cewa tattalin arzikin kasar ya soma farfadowa a wuraren da rikici ya tarwatsa tawagar hukumar imf tana duba kokarin da gwamnatin ukraine ke yi na cika shirin da ta gindiya mata kafin ta bata kashi na biyu din cikin bashin shekaru hudu na dalar amurka miliyan dubu goma sha bakwai da biyar ana kyautata zaton tawagar za ta miƙa wa kwamitin koli na hukumar yayin zamansa da zai yi a wannan watan rahoton tawagar shine zai sa hukumar ko ta tsayar da shawarar a ƙarawa a ƙasar ukraine dalar amurka miliyan 2,500 a matsayin bashi na biyu To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Masar ta yanke hukuncin ɗauri ma wata sananniyar lauya kuma 'yar fafutukar kare haƙƙin bal'adama mai suna Mahinur El Masri ita da wasu mutane biyu a gidan yari na tsawon watanni sha biyar a kan laifin kaiwa caji ofis hari. El Masri ta ƙwalla ihu cikin kotun sa'ilin da aka bayyana hukuncin a Alexandria. Da farko dai an ba su ɗaurin shekaru biyu ne amma bayan da suka nemi ahuwa da aka ƙi sai kuma daga bisani aka mayar da ɗaurin wajen watanni sha biyar labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji, sabon shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari ya fara naɗe-naɗe waɗanda suka haɗa da masu ba da shawara kan harkar yaɗa labarai da shugaban hulɗa da jama'a ko protocol da kuma babban dogarin shugaba wato ADC. Sabon babban jami'i na musamman mai taimaka ma shugaban ƙasa kan harkar labarai Malam Garba Shehu ya yi ƙarin haske ma wakilin a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya. to wannan du'a yi ne na ubangiji kuma muna cike da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ba da izini ga shi shugaban ƙasa ya wannan naɗe-naɗe namu kuma Allah ya sa shi wannan bawan Allah da ya mana wannan abu Allah ya sa ba za mu ba shi kunya ba alhaji garba bayan kai waɗanda kuma mukamai aka yi zuwa yanzu akwai mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar yada labarai Femi adeshina wanda yake ofis ɗinsa ya ɗara nawa musamman akwai kuma shugaban hurɗa da jama'a na fadar shugaban ƙasa lawal kazaure shi wato protocol bayan kuma wanda muka fara gani shine kamar babban dogari wato adc na shugaba buhari shi maganan adc da ma'aikata na kamar waɗanda suke zuwa daga ma'aikatar eh, harkokin ƙasashen waje akwai kuma ma'aikata na tsaro ai kaga wannan aiko su ake yi daga hedkwatocinsu akwai adc wanda shi ma babban jami'i ne wanda har ya fara nasa aikin ko za ki gaya mana sunan nasa a tun da dai shi shugaban kasa bai ba da izini a ba da sanarwa akan wannan ba na ganin gara mu jira mu gani in ya ce ai sai ai garba shehu abinda za a yi tsammani nan ba da dadewa ba shine majalisar za ta wato ministoci kenan ai abu a hankali dai ana nan ana ta tattacewa ana tattaunawa ai sai kamar sati mai zuwa ma za a kirawo sabuwar majalisa ta fara zama a karshe akwai wata sanarwa da kuka fitar da ke nuna shugaba buhari ya ce kada a musguna wa duk wani jami'i na tsohuwar gwamnati kamar wajen fita a kasashen ƙetare wani ƙarin haske za kan wannan eh, ai labari ne ya zo masa inda aka ji cewa ana dan cizguna wa wasu saboda sun yi aiki a tsohuwar gwamnati in sun zo za su fita ana ce a ka'idar aiki kotunan shari'a su ya kamata su fidda mai gaskiya da mara gaskiya amma ba zato ko zargi kawai a to in aka ce za a fara yin haka ita kanta demokradiyyar rusa ta zaya a najeriya lallai shugaba lafiya wannan haka yake kuma a gaida nasiru da wannan rahoton to daga batun naɗe-naɗe kuma sai batun jerin ƙalubalolin da shugaba buhari zai yi tozali da su nasiru adamu ilhikaya koko na ce mustapha nasiru ba tsari gare ka Baya ga matsalar rashin tsaro batun ƙarancin wutar lantarki da rashin aikin yi a tsakanin matasa na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen sabuwar gwamnatin General Muhammadu Buhari a Najeriya. A baya dai tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta ce fanar da tashoshin samar da wutar lantarki ga wasu kamfanoni masu zaman kansu da nufin shawo kan wannan matsala. To amma ga alama haƙa bata cimma ruwa ba. al'amarin da ya sa a yanzu wasu ke ganin mai da tashoshin samar da wutar lantarkin a hannun gwamnati shine a'ala. To amma a nasu gefen 'yan kasuwar da tashoshin samar da wutar lantarkin ke hannunsu sun bayyana inda matsalar take. Kanar Sani Bello mai ritaya shine shugaban kamfanin Mainstream Energy Solution da ke kula da tashoshin Kayinji da Jaba. Wani lokaci in muka yi generating power sai a ce kada ɗauko kada a sashi a layi. Domin aka sashi a layi zai kashe layin gaba daya saboda layin ya tsufa ba shi da amfani sannan kuma layin nan gwamnati bata ba da shi ba to saboda haka wai a ce a soke yadda aka ba yan kasuwa a'a ba su laifi waɗanda ma muka yi ba a biya ba yanzu ha kamfanin mu muna bin gwamnati biliyan bakwai da ba su biya ba wannan ka ba da wuta a halin da ake ciki dai bankin duniya ya ba da dala amurka miliyan ɗari uku domin samar da aikin yi a tsakanin matasan ƙasar da ake ganin hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya ga ƙasa. Alhaji Akilu Musa Kuta shine shugaban shirin mai kula da jihar Niger. Kowa ya san abin da ke faruwa. Duk inda aka ce muka mutum na zo ne bai da aikin ai tashin hankali ne. to ana so ne a tabbatar cewa an samu wadataccen zaman lafiya. A ƙarƙashin shirin dai matasa dubu ɗaya ne za su amfana a Najeriya Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Matsalolin Najeriya kasan su kashi-kashi bambam. Gamu ba watan nefa, kana ba ruwan To a gaida ɗan mutan Batsari To yau fa take ranar iyaye ta duniya baki ɗaya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jinjina ma iyaye saboda ɗawainiyar raino da tarbiyyantar da 'ya'ya. Kan haka ne na tuntuɓi wani matashin magidanci mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna Malin Yusuf Yaƙub Arrigasiyu da ke garin Kaduna, da jin yadda yake ganin wannan ranar sai ya ce. Iyaye wajibi ne a biyayya, su wato don haka nan kana ganin ware wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta yi ya dace kenan? Ana iya cewa ya dace saboda waɗansu su a karantar wasu ba maganan girma iyaye ba maganan kurarin iyaye irin waɗannan idan aka ci an sa ranar zarin ga tunatar da su batun maganan girma iyaye da jin iyaye da wannan ya dace. Hmm. Don haka nan kana ganin matsalolin ake samu a Najeriya na da nasaba da rashin tarbiyyantar da matasa koko da ya kake gani eh a kwarar da gaske ai ka da yawa wato babban abin da ke kawo matsala shine iyaye sun ajiye haƙƙin su na tarbiyyar da yara wasu iyaye kuma suna kokarin sai na da kansu wajen ma yaran tarbiyya amma wato zamani rayuwa wato abin da ba su da ke cewa peer group influence yake janya ba yi wa yaro tarbiyya gida yaro ya saba makaranta abokanansa ku da biyan wannan yaro. To kai ta ya zaka jinjina ma iyaye? Iyaye dole ne duk mutumin da yake shiga duniya lafiya duk yaron da ke shiga duniya lafiya wajibi ne iyayensa. Domin da na farko iyaye uwa ta ɗauki cikin yaro wata tara ta kuma ran ta shayar da shi shekara biyu wahanan ala wahanin cikin wahala bisa wani wahala ba maganan sabon tun a cikin cikin an yaro shekara tara an zo haife yaro ne ke fitsari eh, a wanke a yi kashi a wanke a goye shi ya hana uwar bacci in wata samu ciki ma dai tukunna ciki na sai ga cewar ta fara amai sabon eh, babu natsuwa ita kullum tana cikin laulayin ciki ba lafiya ba wannan yaro ya girma an haife shi zuwa makaranta a masa wanka a masa wanki shi nan dai abubuwa da wanda yake da har yaro zai girma to wannan yaro ko idan ya girma a ce an wayi gari zai ma iyayensa zai saurari iyayensa ba bai taimake su ba to ga kan yaro bai yi albarka ba ba lallai kar ki mance kuma an saurari wani mai fashin baki malam yusuf argasiyu da ke garin kaduna kan wannan rana ta iyaye to yanzu bari mu koma gefe guda ibrahim alfa ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Mm -hmm. Assalamu alaikum. Yau wannan fili namu na ciki da gaskiya zai waiwayi batun wani fili ne ko filaye waɗanda hukumar tsaron cikin gida ta Najeriya ko 'yan sandan farkaya wato SSS ta karɓa domin yin makarantar koyon harbe-harbe ma 'ya'yanta a jihar Bauchi. To amma kuma ake samun takaddama da wasu abubuwa kamar na almundahana a wajen biyansu, Wannan batu dai yanzu ya haɗa har da lauyoyi kuma har an kai shi a gaban kotu to amma za mu bi sawunsa tun daga asali domin ku ji matsayin kowane ɓangare. Daya daga cikin waɗanda aka karɓi filayen nasu kuma mai magana da 'yan waɗanda suka ce ana nema cushe su shine Buhari Ibrahim Bello wanda ya ce da farko an so su sanya hannu kan takarda su karɓi kuɗin da ba su san ko nawa ba ne domin wai an ce musu sirrin gwamnati ne a cewarsa lokacin da suka tunkari tsohon kwamishinan ƙasa na jihar Bauchi Ibrahim Aminu Yashi da babban sakataren ma'aikatar Abubakar Kanifago da darekta Ahmed Zakari Kafin Lemo da kuma shugaban sashen auna darajar filaye na ma'aikatar Ahmed Aliyu Aruwa. Shi Buhari da sauran abokansa su ne suka mallaki fiye da rabin filayen da ake magana a kai, yayin da wata matar da ta karkasa filayenta ta saida a wurin aka ce tana da kimanin kashi arba'in da wani abu na filaye. Gwamnati ta saka darajar filayen kan kuɗi naira miliyan talatin da ɗaya. Daga bisani, Buhari Ibrahim Bello ya yi zargin cewa bayan sun samo lauya sai suka fahimci cewar naira miliyan biyu da wani abu kawai aka yi niyyar a biya su duk da cewa su ne suke da fiye da rabin filaye ma'ana saura naira miliyan 28 da wani abu da ya rage za a ba ita matar da ta mallaki ƙasa da rabin filayen kenan ko kuma dai ana nufin cewa darajar filayenta sun ninka nasu har sau goma. Za mu ji daga kowane ɓangare na wannan batuto amma bari mu faro da shi Buhari ɗaya daga cikin waɗanda suka ce ana neman a yi musu rashin adalci. Rashin adalcin da suka mun shine akwai fili namu wadda muka saya don amfanin kanmu. ni da abokaina alhaji rabiu abdulkarim baban godi da shamaki abubakar akwai malam sale musa wanda shi sare nasa ya yi ma a kusa da wajen training na sss wanda sss suka zo suka ce za su auna wurin su saka shi a wurin training ɗinsu saboda ba sa so mutane su rika matsansu kuma aka ɗauko bauchi state ministry of land and sobe suka auna wannan wuri ɗin tare da mutanen lokal gamman da mutanen masarauta duka mun haɗu a rannan aka yi wannan au tsawon shekara biyu da ya wuce. to su wayannan mutane da kace ah, ma'aikatan filaye na jiha sun me suka ce sun ce filin ba naku ba ne? wato sun yadda fili namu ne kuma sun zo an auna da su bayan an auna da su sun ce ba su rubuta wa gwamnati su gaya mata yanayin kudin kasanmu da bishiyoyi da suka irga kuma abin da gwamnati ta cire za su biya mu to shiru-shiru da muka ga ba a biya mu ba ko mutanen ss suna gaya mana cewa za su kewaye wuri don tun da mu muke noma wurin muna mu'amala da masu gadin su muna ganin su kenan suka sanar da mu cewa lallai bana an ce su sanar da mu kar mu noma wurin nan to ganin haka sai muka yi kwamba muka ɗebi lauyoyinmu muka tafi wajen shi darakta na sss kenan na land school na bauchi a nan awala a ofis ɗinsa so da muka je muka zauna da shi cewa an auna wurinmu kuma shuru-shuru ba a bamu kuɗi ba kuma ga abin da ake gaya mana sai ce already gwamnati ta yi afurubin shi abin da ya kaddara an biya sai ya karanta mana abin da gwamnati ta yi afurubin shine 31 miliyan 935,000 something da 'yan wasu abu a kai ban rike su ba ya ce shi ya kaddara an biya don approval din ya fito tun 2013 ne november don haka shi ya sa kawai yanzu suna jiran dan kwangila ne in an ba su oda daga abuja za su kewaye hudu. su mutanen sss din ne suka biya wannan kudi. mutanen sss sun gaya mana ba su suka biya ba bauchi state gamman ne ta biya amma tun da mu 'yan gari ne mu je mu yi follow up mu bi inda kuɗin mu yake ta biya akan a biya ku kuɗin filin ku wato diya kenan na wannan eh, fili eh. eh ta biya ne a biya mu kuɗin diyan filayen mu na wannan wuri to an biya ku ba a ba mu ko naira ɗaya ba abun da yake faruwa bara a watan august sai aka zo ana ta sauke block bayan mun yi shuke-shuke a wurin ana sauke block da yashi da gravel alaman za a kewaye wurin da muka zo muka taru a wurin akan kewayewa da abokan kasuwanmu har wata daga cikinmu ta buga a jarida sai aka gaya mana cewa bauchi state gamman ne za su biya ranar da muka dawo na ƙarshe rannan ne muke jin labari ta bakin wasu cewa wai an ce mu je mu karbi kuɗinmu sai muka ce wannan ba labari ne da da a yi shi wato saƙo na baki ba tunda harka ce da gwamnati kuma tun da aka auna gunnan ko a bai shiga tsakaninmu da wasu mutane ko a ce a ɗauki hotonmu ko a kawo wani takarda mu sa hannu ba a yi ba muka ce ya kamata a bamu a rubuce mu ba za mu yi ta aiki da su da ka ba to daga nan ni na bada shawari na ce to tunda mu din nan yan ƙasa ne kuma ya kamata mu riƙe kiyaye dokokin ƙasa sai muka je muka samu lauyan mu as legal advisor muka gaya masa ya ce mana e ya kamata mu rubuta mu san nawa ne hektan wajenmu da aka ɗauka kuma nawa ne za a biya mu to daga rubuta wannan leta da muka yi shine yanzu na zo da kwafin letan gashi nan da aka kai musu kawai sai suka tsargu shine suka rubuto leta da suka rubuta leta sai suka ba da sarki suwa suka rubuta leta su Bauchi State Ministry of Land shine leta heading na kan faifan signing din kuma Ahmad Aliyu ne head of valuation for honorable commissioner shi ya rubuto letan sai ya nemi sarkin firo ya bashi ya ce ya neme mu ya ba mu. sarkin firo ya yi mun waya ya ce ministry of land sun ce ya neme mu ya kai mu na zo na samu sarkin firo ya fito a lan saboda ya jira ba mu zo da wuri ba sai ke ce dama ba wani abu ba ne leta ne na maganan karban kudinku sai na karbi namu to da muka je muka bude muka gani sai muka ga babu wani amount da ke nunawa cewa wannan fili kaza ne ko kuma hekta kaza aka ɗiba mun nemi su gaya mana sun ce asirin gwamnati ne ba a tone asirin gwamnati to shine sai muka dakata muka bar su da haka muka ce mu ba za mu karbi cek a embulan mu yi sainin ba mu san me ake ciki ba to daga wannan ne sai suka kira compress meeting a meeting din akwai mai gunduman yali wanda ya wakilci hakimi akwai mai gunduman firo akwai sarkin firo da shauransu akwai Solicito general na ministry of justice da kuma cabinet na bauchi state ministry of land and sobe to da aka je mitin ni ɗaya na samu halartar mitin saboda mitin din kawai a waya suke kiran mu su ce ku zo ministry za a yi kaza to tunda haƙƙin mu ne mu kuma ya kamata mu je don ya fita to da muka je aka yi ta bayanai na ɗauko bayanin yadda zan yi kowa ya je ya fahimta shi mana sakatare sai ya dakatar da ni yake cewa duk nan an girme maka a haife amma ka zo kai ne bakin ka ce ya fi na kowa sai da aka yi maganganu shi solicitor general ya ce a tun da haƙƙinsa ne a ba shi dama ya faɗi abin da yake ransa ko abin da ya sani don a yi treating case ɗin to tun daga wannan rana da aka yi mitin ɗin ba su sake neman mu ba sai sati da ta zagoran juma'a da suka neme mu sai ba su neme mu tare da solicitor general ba sai suka ɗauko wani private lawyer a eh, barista dalbadal shine ya zo aka yi ta maganganu dai irin ana nuna cewa mu 'yan ta'adda ne muna so mu tada kayan baya wato za mu kawo cikas a al'amarin ƙasa ko kuma tada hankali a gari wa gwamnati muka nuna mu ba haka ba ne wanda akwai ɗaya daga cikin mutanen ss deputy director land school wani something jafar ya je wurin miƙewa ya yi ya ce this yaro he is terrorist ya kamata a kama shi wannan maganganu a takardar farko da kuka kisa hannu sun fi gaya muku ga kuɗin da yake da su biya ku ne ni ne da na matsa sai suka ce da su biya mu 100% ne na kuɗin mu don gwamnati kenan 100% 100% na kuɗin mu a hekta goma da ɗari bakwai da tamanin da biyu cikin hekta goma sha takwas da wasu ɗuggai mu muna da hekta goma da dugo dari bakwai da wani abu 100% abin da za su ba mu shine less than 3 million saboda mu masu hekta takwas da su ba mu 2.6 million suka ce sauran kuma da suka haɗa muka yi calculation bai cika ta kuɗin da zai kai ma kuɗin ya zama miliyan uku ba abin da yake a baya based on abin da muka samu na report ɗin da gwamnati ta yi approving a biya mu sai muka ga almost 29 miliyan ne za a karkata shi a kan hekta takwas da kaɗan don haka shine ba mu gamsu da adalcin da suka mana ba kuma suka nuna cewa da gwamnati muke jayayya babu hari ibrahim bello ne kaɗai ya magana kan wannan batu na filayen ba kamar yadda muka ce idan allah ya kai mashiri na gaba za mu ji ta bakin saura kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu yi kokarin ji daga kowane bangare na wannan batun ibrahim alfa ahmed daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. A India mutane na jiran faɗuwar ruwan saman nan da aka saba yi kamar da bakin kwarya yayin da mugun zafin da ya addabi ƙasar ya hallaka mutane fiye da 2,200. ruwan sama da tsawa da aka yi a kudancin kasar jihar lahadi ya dan sassauta zafin da kasar ke fuskanta amma jami'an gwamnati sun ce ana iya ci gaba da samun zafi na wasu 'yan kwanaki a jihohin andhra pradesh da tangalana wuraren da zafin ya fi tsamari yanayin zafi da ake aunawa yakan kai 113 ko kuma 116 na ma'aunin fahrenheit a jihohin biyu mutane 146 sun sake mutuwa a jihar andhra pradesh ranar asabar lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu a jihar 636 da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin ga saƙon ta'aziyya ga vince abdulkarim osawe wanda kanwarsu ta rasu wadda za a yi jana'izar ta gobe talata a lafiya jihar nasarawa haka kuma muna miƙa ta'aziyyarmu ga wakilinmu na iko babangida jibirin saboda rasuwar gwaggonsa hajiya hasiya sani kwantagora ranar asabar amina allah ya rahamshe su duka yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa musamman ma salihu garba wanda ya tani gabatarwa da wanda ya bada umarni cd da kuma mu na wannan lokacin wato jim hammond ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsi. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.